ko ka saya wanne ne asara ko ka saya da kuɗin ka ƙarfi ne ko ya baka kyauta menene bai baka kyauta ba baka saya ba kana zaune kusa da shi ne zaka ji ma'ana matukan kana tare da mutanen kirki kana cikin alkhairi sa'an nan ne hura wutan makera kuma fa ko dai kona ma riga ko dai ka ji kaji wari ko ko eh ko zati duk yadda aka yi sai an samu tsaya to zaben makanka tun yanzu yace ka hamilul miski wa nafiqul kiri fa hamilul miski imma an yi yuhdiyaka mai ɗauke da almis ko ya baka kyauta an ci za ka ji wa in ma an tabta minhu ko ka saya da kanka mai ka sayo an ci wa in ma an tajida minhu rihan tayyiba tayyibata ko ko a'a sai ka kai kanki mai daɗi an ci ke ko da ma an ce eh, rihan tayyibata kaga kuma larabci inda aka zo ko Hausa a wannan bangaren Hausa tana da fasi an ci nan ce kanki ne ake nufi abu ne ne kyau to amma larabci ya ce rihan tsayyaba an ci ne daɗi in ka faɗa da hausa ya yi waran ko saboda ba hausa ya san ƙarfi to eh eh akwai ne ne akwai ne daɗi akwai mara daɗi ƙarfi ƙarfi duk ƙarfi duk mene ne eh? to cikin wannan to shi ne ya karkatu kanshi duk inda bahaushe ke kanshi abu ne ne kyau to sa'an nan kishiyar kanshi shi ne bahaushe ke rarrabewa wari baki doyi amani karni karni baki ونازع الكير إما أن يحرق ثيابك ne hura wutan makera ko ya kona ma rigarka wa in ma an taji da rihan abisata ko ko ka ari ko wani ko ne ko kauri wanne ne ya kamata abu ta shi kenan? mai tallan turare ko mai abin nan to misali ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk sa'an mani ita mada bi zawi sa'adat lil hadi mutun kana tare da mutanen kirki zaka samu kirki mutun kana tare da mutane kuma marasa mutunci zaka zama ka ne ne ma an ce mani ita mada bi zawi sa'adati yas'abu idza kana al-ghurab dalila qawli sayahdihim sabila al-halikina wa man ja'ala al-ghurab lahu dalilan yamurru bihi ala jiyati al-kilab yasa yake wasbir nafsaka ma alladhina yad'una ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه sa'annan kuma yace ma ajir wala ta'du ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فكان أمره وكان أمره فرقا حتى الله يتقى kamar ka zaben makanka ko a ah, misali ne ai ba ana nuna mummunan wannan abin bane eh misali ne aka kawo kowa ya san dai ka zauna mashira ana buta wuta sai ka ga wannan abubuwa ba haka bane eh. babul arnabi babin da ke bayanin hukuncin cin naman zomo قال sanar ba arna ba zo mutum da hausa ba eh? قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن هشام بن زيد عن انس رضي الله عنه قال انفجنا ارنبا ونحن بمر الزهران يكرم كور wani zomo a inda ake ce ma marar zahara fasa alƙaumu mutane suka bi zoman da gudu falagabu har suka gaji fa a kansu ha yake sai kama zoman fa ji faji'tu biha kaga zomo a cikin larabci mace ce amma da Hausa fa to kaga ni ko faji'tu biha ila Abi Talhata fadhabaha ita sai kawo zomo wurin Abu Talha sai aka yanka zomo fa ba asa bi warikaiha aw qala bi fakhidaiha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ha, sai ya dauki wani abu cikin naman zomo ya aika manzo Allah sai manzo Allah ya karba ma'ana ya halaka a cikin naman ne kenan babu babbi babin da ke bayanin hukunci naman ne damu قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الضب لست اكله ولا احرمه من قال لا تكاغ زمو ba zan shiga mu ba kuma ba zan haramta ba wata rana da aka tambaye manzo Allah da manzo Allah ya aka kawo masa abinci manzo Allah ya ka hannu zai dauka shi sai wata mata ta ce ku faɗa wa manzo Allah fa me aka kawo masa da aka ce ya manzo Allah damo ne sai manzo Allah ya janye hannunsa sai suka tambaye manzo Allah suka ce bai halaka bane ya ce a'a ba haramun bane ya halaka shi amma ba abincin garin mu bane sai sa nake jin kankanin mun gane ko akan haka aka san cewa abu ko halal ne matukan mutum bai saba da shi ba zai rinka jin kankani a to shi yasa kai kai ka haramta mu mutane manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam baya son naman damo amma ba zai haramta mu mun gane ko قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سهل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة yace Khalid dan Walid suka shiga tare da manzo Allah gidan sai da Maimuna fa utiya bi zabdin mahnudin sai aka kawo gasasshen damu fa ahwa ilayhi A sallallahu alaihi wasallam biyadihi sai manzon Allah ya ga abinci nama an kawo masa sai ni mika hannu zai dauka fa qala ba'd niswati akhbiru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma yuridu an yakula sai wasu mata a wurin suka ce ku fa ba manzon Allah labarin abin da yake so ne cikin nan dan ya san ne. فقالوا sai suka ce huwa zambun ya rasulullah ai wannan naman dabo ne naman zan Allah farafa aya da sai manzon Allah ya dauki hannunsa fa a haramun huwa ya rasulullah sai ne riwaya sahabi yace ya manzon Allah haramun ne Khalid bin Walid kenan fa qala la sai manzon Allah ce a'a ba haramun bane walakin lam yakun bi ardi qaumin wannan ba abincin garin mu bane fa qultu ajiduni a'afu sai yasa nake jin kankanin wannan naman fa qala Khalid Khalid bin Walid yace فجررته فأكلت يتسين ينقو لتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو خالق yake farce zasu fa akaltu sai na yanka naman naci to da a ce nan ya tsaya sai a saura taraddudi manzon Allah ya gani ne ko bai gani ba sai ce wa rasulullahi sai ka ce alwawu wawul hal rasulu mubtada wa huwa mudafun lam jalala mudafun ilayhi sallallahu alaihi wa sallama jumla du'a'iyya la mahalla laha min al-i'rab yanzu جمل فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب على الحال حال إن قيد فينا يتي حال كسن كيوم من الله ينا كلو معنى يكنا من ناسي من الله ينا mun gane ko tunda manzo Allah yana kallo ya kyale ya zama mai kenan ya halaka ko bai halaka ba menene hujja akan haka yake ce al sunnatu aw al hadith al hadith aw al sunna huwa aw hiya ma udifa ila an sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir aw sifa wannan ya zama a sunna taqririyya babu yace wani babu idza waqa'atil faratu fi samni al-jamid aw al-za'id imam al-bukhari sai to in ka wayi gari sai kaga man shanun da ka kawo sandar man shanu ko narkakke ko ko a'a man yanda yake sai kaga ga bera ta mutu a ciki bera dai ta mutu ta zama ne najasa to ga cikin manka mai ko zuma ya za a yi me ya hukunci sauran me ya za a yi kenan eh sai a kwashe wajen sai a yi ne in ya zama man da skararre ne ko ina kakke ne kuma fa eh sai a zuba duka eh kowa dai ya san abin da yake na kamar ruwa haka samu bera ta musu aci haka cire me za a yi duk ne ya kan to amma man shanu da yake da skararren mai ko man kaɗanya ko man shanu in aka tarar da bera ta mutu a ciki za a iya kewaye inda iran take a cire sauran kuma fa yana da amfani da ya zama man shanun narkakken mai ne kuma fa shi ba ruwa bane kuma ba da skararre bane ya za a yi da skararre mun ji hukuncin sa ruwa kuma mun ji hukuncin sa wanda yake tsakanin da skararre da kuma ba eh, da ruwa ya za a yi abinda za ka yi la'akari shine inda skararre ne za a yi kira tseren da abinda ke gefen biran sai a cire a zuba hmm. to in narkakken mai ne kuma fa ba ruwa ne ruwa kaunar wahidan kana cirewa dama tun da mutu ya haɗu a hmm. to man narkakken mai yana da kauri amma kuma narkakke ne hmm. za ka iya cire ɗeran man bai yi motsi ba <laughs> eh? zai wahala ko akan haka man yayi ne kenan باب يجي ولا باب اذا وقعت الفارة في السمن الجامد او الزائد بيساو جواب الاجابة من قال يقول ميسي هكوشي وسيسي مكا حدثنا الهميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبه انه سمع ابن ابن عباس يحدث يا عبد الله ابن عباس هنا ما حديث من قال لكم صحابي اجى حديث كيفو يا ابو يوسف حديث حديث بقى صح حديث بقى صح حديث أما ميمونة أن كربو دغا سيدتنا ميمونة أن فارة وقعت في سمن فماتت bera ta fadi a cikin mai da kararre kenan sai beran ta mutu fasu ila nabi sallallahu alaihi wasallam anha sai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya manzon Allah mai ne da kararre bera ta mutu a cikin beran ta zama na gata kenan sai manzon Allah ce alquha wa ma haulaha wa kuluhu sai manzon Allah ce ku cire tseren da gefen eh, inda duk beran yake kusan a ɗaya da wurin sauran nesa da tseren fa saboda daskararre ne ko قيل لسفيان فإن معمرا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد سمعته منه مرارا إمام البخاري sai kawo matsala ita in bera ta fadi a cikin mai da kararre da da kuma narkakken mai sai ya shuru da sai halaka da ke da halaka ba da ya kawo hadisi sai kawo hadisin sai ya barka kai istinbati menene zai zai yo berin Imam al-Bukhari anan sai ce ai manzon Allah cewa yayi alquha gune ku jefar da ita wa ma haulaha ina mana ma haulaha abin da ke gefenta yaya za a yi a tabbatar da abin da ke gefenta sai sai sai dai man ya zama ne istinbati yake ku jefar da ita da abin da ke gefe da ita akan haka man ya zama ne kenan da a ce narkakke ne za a ce abin da ke gefe to akan haka kai ma kai istinbat mai da kararre in bera ta da a ciki sai a yi ne ruwa da mai wanda yake narkakke ya za a yi yadda ake gina sai kihu kenan ai dai kaji abin da ya Ya yace babu yace wallahi idza waqa'atil faratu fis samni in bera ta faɗi a cikin to fadar sam ma shi kenan magana ta kare aljami aw za'i sai sai daskararre ko narkace in ɗera ta faɗi a cikin mutu menene hukunci to sai bar kai ma Allah ya baka hankali kai istinbati da zai kawo hadisi sai kawo ai manzon Allah cewa yayi ku ku jefar da berar da abin da ke kusa da beran to ashe abin da ba zai yi haka ba ya zama ne kenan قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن دابة عن دابة او داية دابة كو عن دابة تموت عن الزهري عن جنبي الزهري عن دابة تموت في الزيت والسمن وهو جانب يسير لك الزهري هو كنت in dabba wata dabba ko tsera ko menene da zai yi zama najasa sai ta mutu a cikin daskararren mai ko da cikin mai au gairu janibi ko ko ba daskararre ba alfaratu au alfaratu au ko tsera ko wani tsera قال سيتي بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفارة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرها يقول يتي مودي موسى من أباري لك منزع الله صلى الله عليه وسلم أكا سيما ستيرا كامت أتكمل دسكرر سيتي أجيفا دقيرا لا أبن لي أسدا فطرها ثم أسلا عن حديث عبيد الله ابن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فارة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا menene cikin wannan hadisi me take hujjar da zaka sai ina sakken mai ne ba za a ci ba ya za ka yi a cikin wannan hadisi wa ma haulaha ina mana wa ma haulaha abin da yake gefe sa to narkakken mai wannan tsayyaren ba zai shiga cikin narkakken mai za a ce abin da ke gefen sa ya haɗe kenan ko saboda in dai narkakke ne shi kenan ya haɗe kenan amma in daskararre ne ba lalle ne ya bi ko ina ba باب الوصف والعلم في الصورة إيه باب اللي بيان الوصف أو الوصف الوصف هو الوصف بالسين أو بالسين بالسين الوصف بالسين هي هي العلامة على الوجه الوصف بالسين هي العلامة على الجسم إن الوصف دوت علامة الرأي ممكن ودب أبو السوطة za mu gani dabba manzo Allah yake magana yanzu kada a yi mata alama a kan fuskarta ai kun san da ake lamban kun san lamban ku gano da me ya ake lamba sai a sa karfe auta sai ai ne a kun ne daban kun ne daban a kan fuska suna ne sai a kona da eh sai manzo Allah ya hana yake kada a yi ma dabba alama a fuskarta mun gane ko da manzo Allah ya hana ko kai zaka daki ɗanka manzo Allah ce kada a daki fuskan mutum don duk cikin halittar dan adam ina a eh, eh, wani bangare wata gaba ce tafi daraja da ɗaukaka to shi sa manzo Allah yake ya hana ayi ma mutum ala ayi ma dabba alama akan fuskarta dille ne ɗaya ko eh, ita ɗaya ne filan ko zane ne haka ko menene duk abin da za a yi akan fuskar mutum ya zama ne ke an hana kenan eh eh kona karfe a shafa a manna magaji zaba shi ko ba za a a dauki aska a zana huska mutum zaba shi ko ba za a ana yi ne da amma ba su masu hutu mu daina ba haka ne <laughs> قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر أنه كره أن تؤلم الصورة إذا ابن عمر يا كره كرهنت أساء علامة أكون الدبة وقال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب هذا فيك ابن عمر من منزل الله يا هنا أدكي هسكا في ذاك أساء وكا وكا أذان wanne ne yake min babil aula ake karka da ke hutsa da shi ne za a baka izini ka sa wuka ka tsara wannan ne hutsanin ta ba a hukun ta batu kada haka sanar an kari an kajiyu haka an hanzalaka wa kala tudrabu sura yake an hana abu ke fuska a sura abinda ake nufi da sura nan fuska قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شوبه عن هشام بن زيد عن انس قال يتي ان كربو دغ انس يتي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم باخي يحنكه يتي لا دوكي وني دان uwana na shiga da shi wurin manzon Allah dan yayi masa tahnisi tahnisi shine dan jinjirin da aka haife sai ka dauke shi kai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka taho da dabino a gida ko ko a samu wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya dauki dabino ya sa bakin sa mai albarka mai daraja ya tattauna yawun manzon Allah sai ya tira dabinon daga bakin mai daraja sai ya sa bakin wannan dan jinjirin da aka haife shi yau sai zama da farkon abin da ya shiga bakin wannan dan jinjiri ne Allahu manzon Allah kuma kan da manzon Allah ba wanda aka tabe maka har annabi ta ya wuka ba ya har sai na abubakar ba ai masa hakuri da yake hannunki ba ba hana ka dai masa addu'a ba ya halatta amma wani ya tafi ya wuce sa a a aya eh? zuma ba yawo ko zuma yawo ne wa huwa fi mirbadin lahu yace mun shiga na shiga da wani dan uwana wani kane na da manzon Allah a wurin garkan manzon Allah inda ake kiwon rafin ma فرأيته يتيم شاة حسبته قال في آذانها يجي سنة من الله صلى الله عليه وسلم ينايما يتيم شاة ينايما وتتنشي أكو أقوى علامة أكوني بعثه a kunne. kunne ko ko dan adam ya ba an ba da izini a huda kunne ta dan aka mata dan kunne ba in ba da in ba huda mata hudawan azaba ce amma maslaha raji ha ba sai aka ba da izini ba wannan ba kuma mai babu إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر بغير أمر أصحابهم لم تؤكل لحديث غازي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أستجياك كان الدين الله ريبا لسوك bai halatta wa'azi su ɗauki wani ciki ba da izini ba su je su yanka su ya zama haramu wa mai yaqdun ya'ti bima ghayra yawm al-qiyamah ba haka bane ko haka ne ko وقال طاووس وعكرمة في ذبيحة السارق اكرهوه Bawus da Ikrima suka ce in barawo ya yanka dabba fa dai an sa ya dabban da ya sato haramun sun yanka ma da zan da ita kanta haramun to wannan mazhabi ne na Bawus da Ikrima ba wai lalle bane ga duk abin da ke ci farawo fasiki ne ko da farawo da makiyayi da ne da ne ai fasikai ne ko sunan musulunci na rataye da su ko sun kai yanka za a ci ko za su ba amma kaga wa'ansu saboda tsanani da tsantsayi yankansa ko yankan abin da ya sato yankansa ake magana ina kwamin babil aula abin da ya sato ɗin ya halatta haram قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاهوس قال حدثنا سعيد بن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن ابيه عن جده رافع خديج قال qultu lin nabiy sallallahu alaihi wa sallama yace ni nace ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama innana nalqal aduwa gadan innana inna ismu hakim nalqa jumla fi mahall rafin khabar mun gane ko وليس معنا مدن إذا محدودا مكي يا غودي مو ba mu da wukan da zamu yanka dabbobi فقال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma anhara dama wa zukira smullahi fakulu ma wani kenan min alfaz al-umum min alfaz al-umum da hausa sai ka tafi ma an harar jama duk abin da ya zubar da jini wa zikira smullahi aka ambaci sunan Allah fakulu ma lam yakun sinnun wala zufrun وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعزم وأما الظهر فمدى الحبشة وتقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فأما زعل بياني إتي سي توقع sojojin da suke yakin waɗanda suke can gaba manzo Allah na karfe baya yana kare su suna can gaba a kafin ana da yawa gaban zai sa. to sai wa'in suka yi maza maza suka kama cikin riba eh, yakin da aka samu ko rakuma ne shanu ne awakai ne dabbobi ne suka yanka aka dora za a dafa a ci ba da izinin shugaba ba ko kudura sai aka dora tukwane akan wuta aka sa nama fa amara biha fa uqihat da manzon Allah ya maza maza zai karar da su menene waɗannan ai rakuna ma ne ko shanu ne ko ta tumakai ne ko kai ne kike yi ban yaki muka yanka mu su ba su yaki amma da yake da ba da izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya duk zuban bai halaka su ba abin da aka yi a nan shine manzon Allah zai da barka ta dukiya zai da barka ta dukiya zubar da wannan dabbobi da aka dora kan wuta nama ba barna ba to amma da yake haramun ne sai manzon Allah ke kan ba ya halatta manzon Allah ba zai sa barka ta dukiya adala wa adala ba'iran bi ashr ثياب wannan da suka yanka haramun ne wanda zai zo ya raba ya baka shi zai sa ka ɗauki gonka amma dan kasu ki haramun sai manzo Allah ce wannan dai ya haramta ku zubar in bai halatta ku ci ba dan ba da izini ba tambarin manzon Allah kan wannan abin da kuka yi bai ba ku izini ba suka zubar za mu ce yanzu kowa ya je karbi rabon ta halal wani karbi rakumi wani in babu rakumi ga ga tumakai goma ثم نجى بعير من أوائل القوم أنا cikin wannan rabon sai wani rakumi yayi tsalle yayi tawaye ya gudu wa lam yakun ma'ahum hailun ba su da ba hawa masu karfi kamar doki farama rajulun bi sahmin sai wani ya harba shi bakiya fahabasahu sai a iya kama shi fahabasahu Allah sai Allah ya kaddara zatsar wannan rabon ne sai Allah ya tsare wannan dabban sai kige ta kama shi sai Allah ce waɗannan dabbobi ko da suke dabbobin gida ne a shar'ance yankansu su ake yi in saniya ce ko tinkiya ko akuya ko rago in kuma rakumi ne a soke shar'a yadda ta bada izini kenan dabbobin dawa kuma wanda suka halatta a ci da yake ba zai yi a kama su haka ba saboda suna tawaye aka baka izini ka harbe ka harbe ta ko ka sa mata ah, tarko da sai manzo Allah ce wa'annan dabbobi ko da suke dabbobin gida ne hakkin su a yanka ko a soki amma akan samu waɗansu su tawaye a cikin su duk sa'an da ka samu dabban gida saniya ce sa ne ko rakumi yayi tawaye ya ce ka ba za ka iya kama shi da karfi ka yanka ba yace ka harbe da sunan Allah yayi kan haka in ka haka mai tarko da sunan Allah yake kama shi ya zai fa ma fa'ala min ha hadha fas'alu bihi mithla hadha babu yace wani babu إذا نج بعير لقوم فرماه بعضهم بسام فقتله فأراد صلاحهم وهو جائز لخبر رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي والبادي إن راكمي كاواي يقول كيسك حربيت لا لا لا لا لا لا فقتله تكبير تكفي فأراد صلاحهم shi kuma maslaha ce ta al'umma ya duba kan yi kasaran wannan dabba fa huwa ja'izu yake ya halatta a ci wannan dabba rakumi menene hakkin rakumi da kuna zaune lafiya a soke shi ko a yanka to amma yanzu zai yi ba zai yi ba da aka harbe shi da shi da zai kibiyar ta kama shi za a ci ko ba za a ci لخبر رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم سبب حديث الليل قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عمر قال أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق عن عباية بن راس رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال إيه، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من الإبل قال فرماه رجل بسان فحبسه قال ثم قال إن لها أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال قلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي والأسفار ونريد أن نذبها يجي يا من زعل أبو مكة كتنجي أتنت فيها قوية كيكي منا سمو ينكدب فلا تكون معنا فلا تكون مدن ba mu da wukace kala arin ma arin yake kai gaggawa ka riski dabbar tun bata mutu ba ma an hara au an hara dama wa bi smullahi fa kun duk abin da ya zubar da jini aka ambaci sunan Allah duk abin da ya zubar da jini aka ambaci sunan Allah buka ta shiga kin ai takobi ya shiga kibiya ta kiga tarko ba ya shiga ko ko bai shiga ba فكل غير السن والظفر فإن السن عظم والظفر والظفر مدى الحبشة لغة يعني تقول saura lokaci ya cika ko ai sauran hadisi ɗaya ko za a ka karasawa saboda a fara da kitabul eh, al'abahi, abahi daga imam al-bukhari kamar ya san mu shiga layya sai maza maza kawo mana littafin layya saboda imam al-bukhari yana duban abin da yake dacewa ne abin da yake dacewa sai ayi sai a dakatar da abin da yake nesa ko qala babu aklil mustari yace babin da ke bayanin mutum ka shiga cikin larura لأن الضرورات تبيح بعض المهذورات فائدة فبا الضرورات تبيح المهذورات بني وانا فائدة بني بني بحق بس أقوي ضرورا دا سيدي كموت بزاء خلق mun ga ni ko in kana jin yunwa mushe ya halatta ka ci mushe amma kana jin yunwa gashi zaka mutu ga mushe ya zaka yi ya halatta ka saboda ka tsira da ranka amma kana jin yunwa gashi zaka mutu ga mutum dan wanka aka ce ka kashe shi ka ci kai don ka rayu ya halatta zai ka ce larura su bihul mahzurat mutuwan na da daɗi kai ka mutu ma ya halatta ya halatta bako akwai matsaloli da ba sa shiga cikin wannan daura sai dai ka mutu sai dai ka mun gane ko ba shi da lafiya duk likitocin duniya ta ce sai ya yi zune samu lafiya a <laughs> ba ce sai dai mun gane ko yawwa لقوله تعالى سبب فدر الله مدعو كشين سركي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن تكبار جسيا دا الله كلوا من طيبات ما رزقناكم كتي دا جسركا كان أبن لمكا أرزقناكم muka lillahi ku gode ma Allah madaukakin sarki in kuntum iyyahu ta'buduna in kuke bautatawa inna ma harrama alaikumul maitata ai Allah ya haramta muku mushi والدم da jini majibuka wa lahmal khinzir da da jini Allah ya haramta muku jini ko a tara jini a dafa kamar hanta ko a karɓa ya haramta ko amma jini da majibuka na ka yanka sauran da ke yi wuyan ai haramta bai haramta na ba naman da za ka samu babu jini a ciki amma a tara jini ya zama kamar nama ya haramta ko wa lahmal khinzir da naman alabi wa ma uhilla bihi li ghayri da abinda aka ambaci sunan wani Allah faman isturra ghayra bagin wala adin fala isma alayhi duk wanda ya fada cikin halin darura aka ce babu laifi in ya ci wannan abubuwan da aka haramta masa wa qala yace faman isturra fi mahmasati ghayra mutajanibin li ismin duk wanda ya fada a cikin darura ta yunwa zai mutu amma fa ghayra mutajanibin li ismin. kada ya karkata zuwa laifi ina ma na karkata zuwa laifi ya zama da gangan ke zaka ci wannan ko kana ci kana jin daɗi an ka izini ka ci to wannan izinin da aka baka sai malamai suka yi sabani imam malik yace ya halatta ka ci kuma ka ɗebi guzuri wani ka ce a'a bai halatta ba sai ka ci mai gwargwadon loma uku yadda ba za ka mutu ba wani ka ce a'a za ka iya ci ka koshi amma kar ka guzuri wani ce in ka ci da rana bai halatta ka ci daddare ba ma'ana yi zero one zero saboda ba za ka mutu ba ka kai abinci sau daya sai sa suka ce da rura ba ta kai ka ci da safe ka ci da a'a in ka ci da rana to da daddare bai da ruwa ba ta kama ka ci ba dan za in ka ci abincin rana da dare baka ci abincin rana ba za ka mutu ne? to haka malamai ce amma imam malik yace da ruwa ta baka izini ka ci ka ɗebi guduri saboda kada ka ci yanzu ka bari kafin ka kai inda za ka kuma yin wasa kake ka sai sai ka ɗebi guduri amma ana samun ahalat sai ka zuba وقوله فقل لما ذكر اسم الله عليه ku ci abin da aka ambaci sunan Allah a kansa in kuntum bi ayatihi mu'minina in kun yi imani da ayoyin Allah na madaukakin sarki wa ma lakum alla ta'kulu mimma zikra smullahi alayhi me ya hana ku cin abin da aka yanka aka ambaci sunan Allah aka ce bismillah kuma musulmi wa kad kusila lakum ma hurrima alaykum alhali kuwa an bayyana muku an fayyace muku an fito muku da shi filla filla dalla dalla abin da aka haramta muku illa ma kurrtum ilayhi sai dai abin da larura kai ku ga wa inna kafiran la yudilluna bi ahwa'ihim yace ai mutane da yawa suna fatar da mutane dan son zuciya kawai ba wai son jaba ba wai son addini ba bi ghairi ilmi ba tare da ilimi ba inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadina ubangijin ka shi san su wane ne ke ce da haji su wane ne ke yi da gangan su wane ne ke yi da larura wa qawluhu jalla wa azza qul sai ne da shi la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala fa'ilin yas'amu illa an yakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzir abinda aka haramta kenan ko fa innahu rijsu aw fiskan illa li ghayri Allah saboda shi kazanta ne ko fasikanci ne da aka ambaci sunan wani Allah aka yanka faman istura ghayra baghin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim wa'annan duk da aka haramta iya zama larura ce ka kama ka ko dai ka ci wannan ko ka mutu aka ce ka kiyaye rayuwarka shine shari'a ta baka izini وقال ابن عباس أي daman masfuha yace muhraqan wanda ya zubo aka kwararo wa qala fakulu mimma razaqakumullahu halalan ku ci abinda Allah ya azurta muku halal kuma tsarkake washkuru ku gode ma ni'imomin Allah in kuntum iyyahu ta'buduna inna ma harrama alaykum al-maytata wad-dama wa lahma al-khinzir wa ma uhilla li ghayri Allah bihi faman ittara ghayra baghin wa la 'adin fa inna Allah ghafurur rahim Allah madaukakin sarki shine mai gafara mai jin kai Allah madaukakin sarki muna roƙonka dan jin kanka da gafaranka da saukan muna da damana mai albarka da saukan muna da ruwa da kulkulo muna da ruwa a cikin rijiyoyi Allah ka sanya muna yanayi Allah ka saukar da eh, tsadan abinci Allah ka yaye mana Allah ka hore matalaka da mai duk yadda za su Allah ma dina dina alai wa tawallana fi man wa barik lana fi ma wa qina wa sirf anna sharra ma fa innaka taqdi wa la yuqda innahu la yadhillu man wa la yu'izzu man tabarak rabbana wa ta'ala اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل فارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم shiga eh, ɗauka jiya babukan da suka wuce